karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi shida kenan agogon GMT da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Ahmad Abba Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na safe ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta gabatar da bukatar dala biliyan biyu da miliyan ɗari shida duk shekara domin tafiyar da rundunar ko ta kwana ta yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin. 'Yan sandan Kenya sun tarwatsa zanga-zangar da bai samu fitowar jama'a ba sosai bayan da shugaban ƙasar ya yi amai ya lashe kan batun harin haraji ƙarin haraji. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya rattaba hannu kan yarjejeniyar tsaro ta tsawon shekaru goma da tarayyar Turai. To ga labaran bi da bi. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta ce rundunar ko ta kwana wadda za ta yi faɗa da ayyukan ta'addanci a yankin na bukatar dala biliyan biyu da miliyan ɗari shida kowace shekara domin tafiyar da ayyukanta. Wannan sanarwa ce da aka fitar a taron ministocin tsaro da na kuɗi na ƙasashe mambobin ƙungiyar da aka gudanar jiya Alhamis a birnin Abuja da ke tarayyar Najeriya. ministan tsaron najeriya muhammadu badaru abubakar ya yi ƙarin bayani a game da wannan taro a musabbabin taron shine a tattauna yadda za a hada kuɗi domin wannan standby force da ake so wato sojojin yaƙi na ecowas wanda zai fara aiki saboda taya ƙasashe yaƙi da rashin tsaro an yi lissafi kala biyu daya ana tunanin sa sojoji dubu biyar daya kuma ana tsammanin sa sojoji dubu daya da dari shida da hamsin to za mu tattauna mu ga wanne ne daidai kuma da yadda za a hada kudin da za a fara wannan aiki muna tunanin in dubu biyar za mu dauka kusan biliyan biyu da dubu dari shida dala in kuma dubu daya da dari 650 za a ɗauka muna tunanin eh, miliyan 400 da wani abu ministan tsaron najeriya badaru abubakar to rundunar sojin najeriya ta ce dakarun kasar sun kashe 'yan ta'adda 2,245 cikin watanni uku na biyu na shekara wato tsakanin watan afrilu zuwa yuni na shekarar 2024 da muke ciki haka zalika sojin najeriya sun kuma bayyana kama akalla mutane 3,682 da ake zargi da ayyukan ta'addanci da sauran laifuka tare da kubutar da mutane 1,993 da aka yi garkuwa yayin wasu samame daban-daban da suka kaddamar a sassan kasar cikin watannin. daraktan yada labarai na ma'aikatar tsaron najeriya manjo janar edward buba wanda ya bayyana hakan ga manema labarai a hedkwatar tsaro da ke abuja ya kuma ce sojoji sun kwato makamai 2,783 da albarusai 64,547 buba ya kuma bayyana cewa sojojin najeriya karkashin operation delta sef sun kuma dakile yunkurin barayin danyen mai na satar man da ya aka kiyasta ya haura naira biliyan goma. Ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta Amnesty International ta ce kimanin mutane 2,600 a kasarin su mata da ƙananan yara aka kashe a Benue yayin hare-hare da 'yan bindiga suka kai kan wasu yankunan jihar hamsin a tsakanin watan Janairun bara na 2023 zuwa Fabrairun shekarar nan. Nura Ado Suleiman na ɗauke da ci gaban labarin. ƙungiyar Amnesty ta bayyana waɗannan alkalima ne a ranar Laraba yayin taron manema labaran da ta kira a garin makurɗi ta hannun Daraktarta, ta Babura Magaji. wadda ta ce a halin yanzu kananan hukumomi sha takwas daga cikin 23 na jihar ta benue ne a kullum ke fuskantar barazanar hare-hare daga 'yan bindiga mrs magaji ta ce tuni hare-haren suka shafi ayyukan gona ganin yadda mafi yawancin garuruwan da ake kai harin na manoma ne lamarin da ya tilasta wa mutane akalla 489,245 gudun hijira daraktar ta kuma ce hare-haren 'yan bindigar sun haifar da nakasu ga ci gaban ilimi a jihar ta benue inda ta kafa hujja da alkalaman ma'aikatar ilimin jihar da ta ce 'yan ta'addar sun lalata makarantu kimanin hamsin da biyar wanda hakan ya sa yara da dama ba sa zuwa makaranta a jiya alhamis tsoffin shugabannin jamhuriyar benin biyu ya yi boni da kuma nisupro soglo suka kammala ziyarar kwanaki uku da suka kai jamhuriyar nijar ziyarar da babbar manufarta ita ce kokarin sulhunta kasashen biyu da ke takun saka wanda ya yi sanadiyar rufe iyakokinsu umar sani na dauke da karin bayani Idan dai za a iya tunawa ranar 24 ga wannan watan tsaffin shugabannin biyu suka sauka a birnin mai inda suka gana da shugaban gwamnatin rikon kwariya janar abdulrahman Chani hin daga bisani su tattauna da manyan jami'ai ciki har da tsaffin shugabannin Nijar. Tsaffin shugabannin biyu na Benin yayi Boni da Yusufar Soglo sun iso Nijar ne domin kashe wutar da tattaso tsakanin ƙasashen biyu wanda ya samo asali bayan tsarewa tare da kaiwa gidan kaso tawagar wasu 'yan ƙasar ta Nijar su biyar ma'aikata ma'aikatan wapco wani reshen kamfanin kasar china cnpc ranar biyar ga wannan watan tun daga wancan lokacin mahukuntan niger suka ɗauki matakin rufe rijiyoyi da ke kai man zuwa bututun mai da ya haɗa niger da ƙasar benin kamin haka hukumomin sojin niger sun ci gaba da barin iyakokin ƙasashen biyu a rufe kuma har zuwa lokacin kammala wannan ziyarar babu wata sanarwa a hukumance da aka fitar daga ɓangaren gwamnatin niger ko kuma bangaren su tsaffin shugabannin na benin biyu a matsayinsu na baki hatsi an gaida Umar Sani. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na RFI. 'Yan sandan Kenya sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zanga tare da rufe dukkanin hanyoyi da ke isa fadar shugaban ƙasar bayan da aka ci gaba da gudanar da zanga-zanga a wasu biranen Kenya a jiya Alhamis wanda dai bai samu fitowar jama'a ba sosai duk da cewa shugaban ƙasar ya ba da kai bori ya hau a janye kudurinsa na ƙarin kuɗin haraji. ka misali na dauke da ci gaban labaran a babban birnin kasar kenya nairobi 'yan sanda da sojoji na ci gaba da gudanar da sintiri inda jami'an 'yan sanda suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa mutanen da suka fara taruwa a tsakiyar birnin don ci gaba da zanga-zangar likitoci da masu ba da agajin kiwon lafiya sun ce jami'an suna daga cikin waɗanda aka harbawa wa hayaki mai sa hawayen inda ƙungiyarsu ta yi allah wadai da matakin Hakanan masu zanga-zangar sun kuma taru a biranen Mombasa da kuma Kisumu duk da dai hotunan bidiyon su da aka yada a kafar talabijin ya nuna zanga-zangar lumana suka gudanar. Kimanin mako guda ne dai matasan Kenya suka kwashe suna gudanar da zanga-zangar adawa da ƙudirin shugaban kasar William Ruto na ƙara kuɗin haraji. lamarin da ya yi sanadiyar mutuwan mutane 23 sai dai bayan matsin lambar da shugaba ruto ya sha daga 'yan kasar a janye wancan kuduri A yanzu dai masu zanga-zangar na buƙatar shugaba Ruto ya murabus ne daga matsayinsa, kamar da yadda ɗaya daga cikin masu fafutukar siyasa a ƙasar Davis ta fari ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan mutane miliyan 26 a Sudan da yake ɗaiɗaita na fuskantar matsanancin ƙarancin abinci. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya. da hukumar noma da abinci da kuma hukumar abinci ta duniya suka fitar ta ce rabin al'ummar sudan da ke fama da yakin basasa babu abin da suka sa a gaba face a kowace rana ta allah fafutuka ce ta ciyar da kansu da iyalansu kamar yadda aka ji a kanan labaran shugaban ukraine vladimir zelensky ya rattaba hannu akan yarjejeniyar tsaro ta tsawon shekaru goma da tarayyar turai a birnin brussels yarjejeniyar baya-bayan nan da aka kulla don tabbatar da goyon baya na dogon lokaci ga ukraine a yakin da take yi da rasha kwanaki bayan bude tattaunawa a game da batun shiga ukraine tarayyar turai zelensky ya halarci taron kungiyar don ganawa da wasu aminan kasar a game da mamayar rasha Zelensky ya ce akwai wasu karin ƙasashe da ya ƙulla yarjejeniyar tsaro da su. A yau, Charles Michel da Ursula von der Leyen da ni mun rataba hannu akan yarjejeniyar tsaro da tarayyar Turai. Da shugaban Nauseda kuwa na rataba hannu akan haɗin gwiwar tsaro tsakanin Ukraine da Lithuania. Kana tare da Prime Minister Carlos na rataba hannu akan uh, yarjejeniyar tsaro tsakanin Ukraine da Estonia. Da haka nake gayyatar dukkanin kasashen Turai da ba su kai ga yin haka ba. su zo mu yi wannan tare. Kalaman shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky Shugaban Amurka Joe Biden da babban abokin hamayyarsa tsohon shugaban kasar Donald Trump sun gwabza zazzafar muhawara ta farko a daren Alhamis gabanin zaben watan Nuwamba, inda suka fafata kan batutuwa da suka shafi tattalin arzikin Amurka da harkokin kasashen waje musamman yakin Ukraine da Gaza. hakkin zubar da ciki da kuma batun ƙaurar baƙi zuwa amurka muhab bakwai da minti goma lokaci ne na labaran wasanni ga zainab ibrahim ta shirya tsab To Ahmad Abba barka da kokari barka da safiyar yau. Bari mu soma da wannan labari daga Kamaru da ke cewa tsohon dan wasan tawagar Kamaru Landry Nguemo mm. ya mutu bayan wani mummunan hatsarin mota a Kamaru dan eh. Tsohon dan wasan da ya taka leda ne a kungiyoyin Parkhead da Nancy a Faransa da kuma wasu kungiyoyin kasashen wato Turkiya da Norway da kuma Celtic. Eh a Celtic a yayi bajinta sosai. Mm, haka. Mm. To hukumomin kwallon kafa kafar uh, kamaru sun tabbatar da mutuwar tsohon dan wasan mai shekara wato 38 a wani mummunan hatsarin mota da ya ritsa da shi tsakanin yawunde da bafusam a hanya tsakanin yawunde da bafusam ana samun hatsura sosai mm. gaskiya kam to kuma kaga ya kamata a ce gwamnati ta yi wani abu a kai tun a zamanin ayijo ya mm. gina hanyoyin nan har yanzu shekaru sama da hamsin mm, gaskiya kam an ja lokaci To kamar yadda masu bibiyan Euro 2024 suka sani an kammala wasannin rukuni na wato gasar eh. bayan da tawagogi 32 da ke cikin gasar suka kammala buga wasanni uku uku. To tawagogin kasashen da suka samu nasarar tsallakawa zuwa zagaye na 'yan sha shida sun hada da Jamus mai masaukin baki da kuma Italiya da ke kare kambin da Faransa da Ingila da Spain da Belgium da Netherlands da Portugal da Turkey. Slovakia da Switzerland da Denmark, Slovakia da Georgia, Slovenia da Romania da kuma Austria. To hukumar UEFA ta kori ɗaya daga cikin alƙalan wasa a gasar ta cin kofin nahiyar Turai na shekara wato shekarar nan hmm. wato Euro 2024. Tun a zagayen farko Haka tun a zagayen farko hmm. bayan ya an yi wasa ɗaya kenan. Eh, kuma tuni ya koma gida bayan wannan wasan da aka yi tsakanin Faransa da Austria kenan. Eh. Eh, to kuma wasan da a cikin sa ya yi wa ɗan wasa Kylian Mbappe ƙarin gargaɗi saboda ya shiga fili ba tare da an bashi izini ba. To a nan kuwa a hamshakin attajirin ƙasar Portugal eh, Bizina vashivi mm. ya yi wa tawagar 'yan wasan Georgia alkawalin dala miliyan goma sakamakon nasarar da suka samu a wasansu da Portugal a daren Laraba da ta gabata mm. eh, inda suka samu ci biyu da nema. To nasarar da suka samu samu dai ya ba su damar hayewa zuwa zagaye na biyu a gasar cin kofin nahiyar turai na euro 2024 haka hmm. to tawagar da ke karbar horarwa daga willy sagnol sun samu nasarar tsira daga rukuni na shida hmm. a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashe hudu da suka zo a wato na uku kuma suka nuna bajinta to kuma eh. yanzu za su buga da spain a zagaye na sha shida eh. to a nan kuwa paris saint germain za ta yi tunanin zawarcin tsohon dan wasan gaban Manchester United Marcus Rashford. Sai mun dawo a zagaye na biyu muna godiya Zainab Ibrahim. Madalla. To kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a jaridar Aminiya da ake wallafa a Najeriya ke fita kuma ka misali ya zanta da babban editan wannan jarida Alhaji Saliu Makera kan manyan labarai da takunsa. Alhaji Salihu makira babban editan jarida Aminiya za mu so kai mana karin haske game da manyan labaran da jarida ke ɗauke da su a wannan makon. Da babban mu ya tabo labarin birnin Lakwaje ne wato birnin da manyan kogunan Najeriya biyu suka haɗu a cikinsa amma yake fama da rashin ruwan sha. Sannan akwai labarin bankaɗa inda aka ambaci 'yar rufa'i da wani ministan Tinubu da mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour wato Datti Baba Ahmad. da yar atiku da wasu sun mallaki gidaje na naira tiriliyan ɗaya da biliyan ɗari a dubai amma yaro fa'ida ma ce bai da gida a wajen kaduna sannan akwai yadda yunwa ke galabaita yan yara a jihohin arewa bakwai in an duba za a waɗansu jihohi ne mai ke kawo haka kuma wani hali iyaye suke ciki sai korafin da ko kukan da dangote ya yi cewa kamfanonin mai na kasashen duniya suna neman ruguza matatarsa kuma wasu hukumomin gwamnati suna tallafa musu sannan akwai muhawarar da aka samu tsakanin mataimakin shugaban kasa kashim shatima game da jita cewa ana kokarin rushe ko kuma tube sarkin musulmi inda ya ce bai kamata a yi ba su kuma suka ce bai kamata shi kuma ya dogara jita-jita ya yi magana ba akwai ta'azira sarkin marwa malam takwai sambo mai kanun bangon zaman lafiya ya faɗi sai kuma taron tsaro da aka sa bola tinubu ya ce abin da ke faruwa fa ya isa haka su waɗannan da sauransu na cikin labaranmu na nan cikin gida najeriya a ɓangaren ƙasashen ƙetare fa to a ƙasashen ƙetare akwai labarin mutanen da suka rasu a lokacin aikin hajjin bana waɗanda kusan za a cewa shi ne mafi muni a yan shekarun nan duk da dai cewa ba haɗari ba ne wato wasu lalurorin ne sai kuma takarar da trump ke yi wanda ake ganin zai yi yiwuwa ya lashe zaben yana kurkuku ko kuma a yi ma zaben yana akwai kuma kisa masu zanga-zanga goma sha uku da aka yi a kenya game da karin haraji da gwamnatin kasar ta kirkiro wanda karshe kuma ya sa suka janye ta janye harajin sai kuma kwantan wannan da wasu 'yan ta'adda suka yi wa sojin nijar har suka kashe ashirin daga cikinsu to bar mu je ga ɓangaren labaran al'ajabi to a bangaren labaran ajabi wani ne ya je yin sata amma da ya shiga daki da zai sata sai ya kunna ac daga nan barci ya dauke shi ya kwanta a dakin <laughs> har ma dai gari ya waye makwata suka fahimci a ah, to wannan wa zo gidan tunda mai gidan baya nan <laughs> kaga shikenan hankali kwance ba eh. sai an ba ja eh, eh. to sai kuma wata mata ta bace matar aure ta bace ana neman ta karshe aka ga wata macijiya aka fiye da ta sai ga gawar matan har da suturar ta jikinta akwai kuma wasu birrai da suka damu mutanen wata ƙasa yanzu mutanen sun fara kama suna sa su a keji to a ɓangaren eh. wasanni to a ɓangaren wasanni mun duba yaran guardiola ne guda biyar da za su jagoranci manyan ƙungiyoyi a kakar wasa ta 2024 zuwa 2025 kila kamar yadda aka fafata bara ɗaya daga cikin yaransa ya kusan ya hana shi ɗaukan kofin firimiya to wannan ma haka za a sake fafatawa sai kuma de hacer